bai kai half cup ba quarter cup ne ga bota teaspoon ne flour half cup amma ta ɗauka half cup da vanilla essence na sakawa half spoon ga 3 eggs ga baking powder damo ce ita ma zan saka half spoon ga bota da sugar sai ya sanya ajin 3 egg ɗin a ciki sai yanzu ku yi bita na zuba flour na zuba baking powder shi saka abin cocktail bota na zan yi amfani da rabi wannan kuma aikin eh, sugar ne zan saka kamar half cup wannan da milk ce na a lida na yanzu na saka a picnic bank na saka na of ga irin wanda na sa yanzu zuba butter cream ɗin a cikin na ado gashi na na saka butter cream din a cikin leda yanzu zan yi design to gashi na gama gashi na yi nozzles ɗin kala-kala ne kowane da irin adin da yake yi to duk wanda kika saka zaki ga da style ɗin da zai baki to ya danganta da wanda ni dai na yi amfani da wannan